Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yame na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirin namu na musamman wanda a cikinsa za a ji cewa jakadan kasar Amurka a Nijar Eric P. ya bayyana dalilan da suka sa ake samun jinkiri wajen kidayar kudin zaben shugaban kasar amurka na uku ga watan nuwamba har yanzu dai dangane da wannan zaben na shugaban kasar amurka wasu 'yan kasar nijar sun fara yin kira ga 'yan takarar biyu wato donald trump da joe biden na ganin sun kaucewa irin rigingimun da ake gani a kasashen afirka a irin wannan lokacin na jiran sakamakon zaɓe a tarayyar najeriya kuma sojojin kasar sun yi ikirarin kashe mayakan boko haram 75 tare da ruguza wasu motocin yakin su akwai shirin na ƙasa da sharhin jaridun Ghana sannan mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma fa sai bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba. yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada ƙuri'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa na Democrat Joe Biden sun lashe jihohin da suke sa ran za su yi nasara wurin samun rinjayi na ƙuri'un wakilai na Electoral College da za su tabbatar da wanda ya yi nasarar shiga fadar White House wani tsarin demokradiyyar kasar da ke jirkice. amma sakamakon fafatawa daga jihohi da dama kamar georgia pennsylvania da ke gabashin kasar da arizona da nevada da ke yammacin kasa jami'ai ba su samu tabbaci ba yayin da ake ci gaba da kirga miliyoyin kuru'u da wasu a ciki aka kada a ranar talata wasu da dama kuma aka kada a lokacin da aka buɗe yin zaben wuri Trump ya lashe jihohin Georgia da Pennsylvania, kana Biden kuma ya lashe jihohin yammaci masu makwabta, amma kuma ba a san yadda ragowar sakamakon za su kasance ba. a hali da ake ciki kuma jihar michigan da ake mata lakabi da fagen daga da ake sa ran za ta taimaka wurin samun wanda zai lashe zaben shugaban kasar amurka har yanzu ana ci gaba da kirga dubun dubatar ƙuri'u a cewar manyan jami'an jihar hankali dai ya tashi sosai a detroit inda aka hana masu sa ido akan harkar zaɓe shiga ɗakin kirga ƙuri'un a jiya laraba da rana shugaba donald trump na republican ya lashe michigan da ƙuri'u kalilan a zaɓen shekarar 2016 amma da yammacin jiya laraba manyan kafafen yada labaran ƙasar sun yi hasashe abokin karawansa na democrat joe biden zai lashe jihar trump dai ya fito karara cewa zai kalubalanci sakamakon zaɓen a kotu mun san muna da dubban ƙuri'u da ba a kirga su ba da ake tattara su wuri ɗaya daga garuruwan da suka hada da detroit da grand rapids da flint da kalamazoo da wasu garuruwa in ji sakatariyar jihar jocelyn benson a wani taron 'yan jarida a jiya laraba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin kasar suka kakaba domin dakile yaduwar coronavirus. Pope Francis ya dakatar da masu halartar taron jawabinsa na mako-mako. Kane ya koma zai bada jawabin nashi ga mabiyansa a cikin talbijin. Ganin ana samun karuwan kamuwa da coronavirus a Italiya ya bada sako kamar haka. Abin takaici dole mu koma da jawabanmu ga masu sauraronmu a cikin ɗaki domin kare kanmu daga kamuwa da covid-19 hakan na kuma koyar da mu cewa mu yi taka tsantsan akan bukatar hukumomi na ɓangaren siyasa da kuma hukumomin kiwon lafiya domin kiyaye kanmu daga wannan annoba kiran nashi na zuwa ne a lokacin da gwamnatin italiya ta sanar a ranar litinin cewa za ta kakaba dokokin hana zirga-zirga masu tsanani wanda za su hada da rufe gidajen kayan tarihi da da baje koli da kafa dokar hana fitan dare da takaita tafiye-tafiye daga yankuna da cutar tafi tsanani da yake ba da sanarwar prime minister italiya giuseppe conte cewa ya yi ya ce muna duban yiwuwar rage adadin mutane da ke zama a motocin jama'a zuwa rabin adadin kana muna son mu takaita tafiya zuwa da dawowa daga yankuna mafi hadari amma ban da masu tafiya wurin domin aiki na musamman ko kuma aikin kiwon lafiya ko na ilimi yanzu a jiya laraba ba a tabbatar da wanda ya samu rinjayi a majalisar dattawan amurka ba yayin da ake kankankan a takarar muhimman jihohi da suka hada da north carolina da kuma georgia a jihar main takarar da aka yi na kankankan da ya dauki hankalin kasar baki daya saboda yunkurin tsige shugaba donald trump a farkon wannan shekara da fafatawar da aka yi a kwanan nan akan wacce shugaban kasa ya zaɓo ta ta zama alkaliyar kotun koli yanzu an kammala zaben yan republican sanata susan collins ta lashe zaben a wata fafatawa mai zafi da ya sa abokiyar karawanta ta democrat sarah gideon ta samu gudurman miliyoyin dala daga wajen jihar collins da ta yi wa'adi hudu a majalisar dattawan ita ce 'yan republican ɗaya tilo da ta kada kuri'a a kan kin amincewa da amy coney barrett wanda shugaba trump ya zaɓo ta zuwa kotun kolin da alamar kuri'a da ta kadan ya kare mata martabanta a jihar maine a matsayin wacce take da 'yancin kanta a ƙarshe ƙasashen misira da habasha da sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddaman shekara da shekaru tsakanin su akan dam ɗin da habasha ta gina akan tekun nilo a cewar ƙasashen uku a ƙarshen watan oktoba ƙasashen uku sun sake ci gaba da tattaunawa ta hoton bidiyo akan cikewa da aikin da dam ɗin da habasha ta gina na grand ethiopia renaissance dam sabuwar tattaunawar na zuwa ne bayan kalaman da shugaba donald trump ya yi cewa misira da ke gabar tekun ka iya tarwatsa aikin abinda alkahira ta kira babbar barazana mai gudana kalaman sun fusatar da habasha ministocin harkokin waje da na bar ruwa daga kasashen uku sun gana a makon da ya gabata tare da tawagar kwararru daga kasashen su domin tattaunawa da kuma amincewa akan hanyar tinkarar batun da zammar samun daidaito amma an ci gaba da samun rashin fahimta kana tattaunawar ta je laraba kuma ta gaza mai yarjejeniya an ji muhammad al-sabai mai magana da yawun ma'aikatar ban ruwan misira Toma da labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar hotanni zamu kuma farawa ne da zaben shugaban kasar Amurka inda yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben jakadan kasar amurka jamhuriyar niger eric pwitker ya kira wani taron manema labarai domin yi wa al'umma karin bayani dangane da jinkirin da ake samu wajen kidayar kuru'un zaben wanda hakan ke haifar da tsaiko wajen bayyana sakamakon zaben da ke matukar ɗaukar hankulan ƙasashen duniya Ga dai karin bayani a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya hada mana. kasar Amurka na da kwarewar musamman a game da tsare-tsaren zaɓe da kuma yadda ake gudanar da shi har zuwa lokacin bayar da sakamako ba tare da an fuskanci kowace irin matsala ba. Dalili kenan al'ummomin duniya ke nuna daurin kai game da tsaikon da ake fuskanta wajen bayyana sunan wanda ya lashe zaben na ranar uku ga watan Nuwamba. Mafari kenan muka tambayi jakadan Amurka a niger Eric witika cewa me ya kawo wannan jinkiri Yana cewa tsarin zaben Amurka wani abu ne mai matakar daurin kai, ƙasa ce mai jihohi hamsin ba idan Washington DC. Kowace daga cikin waɗannan jihohi na da ƙa'idodin zaɓe na ƙashin kanta. Mu ɗauki misalin jihar Ohio, doka ta ce hukumar zaɓe na da 'yancin ci gaba da ƙirga ƙuri'u har zuwa kwanaki goma idan bukatar hakan ta taso saboda haka za ta yiwu a ɗauki kwanaki kafin yanke shawarar ƙarshe. Euh, euh, Tsarin yana da sarƙaƙiya sosai. Wataƙila kuna tuni da yadda abin ya kana a shekarar dubu biyu inda aka fafata tsakanin Bush da Al Gore sai da aka kirga ƙuri'un zaɓe sau uku kafin a bayyana sakamakon jihar Florida. A wannan karin zaben na da mahimmanci kuma yawan waɗanda suka yi zaɓe ta hanyar gidan waya da ta yanar gizo ya lullunka abubuwan da aka saba gani a can baya. haka kuma yawan waɗanda suka hallara runhunan zaɓe ya ƙaru fiye da kullum a tunanina dukkan amurkawa sun fi son a tsaya a yi aikin da babu tsambare ba wai a yi gaugawar fitar da sakamako ba The process Na tambayi jakada Eric Utika shin me yasa yawan masu zaɓe ya ƙaru a wannan karan? Pour moi, le sens, le peuple américain est plus en plus differentiated. Sai ce ni a gani na kan Amurkawa na ƙara wayewa a game da mahimmancin zaɓe kuma a ra'ayi na wannan abin na da nasaba da yadda Amurkawa a kullum ke neman samar da sauyi. wato mulki kan jujjuyawa daga wannan bangare zuwa wancan ma'ana yau democrat gobe republican ko kuma yau republican gobe democrat yadda kasan agogo haka abin ke juyawa jakadan amurka a nijar ya kara da cewa annobar koronar da ake fama da ita a yanzu haka na daga cikin dalilan da suka haifar da sauye-sauyen da zaben na wannan karin ya zo da su a kasar amurka inda akasarin 'yan kasar suka fi ba da kuri'arsu ta hanyar gidan waya ko ta yanar gizo a maimakon su fito rumfunan zaɓe Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To game da wannan halin da ake ciki a ƙasar ta Amurka wasu 'yan ƙasar Nijar sun fara jan hankulan magowa bayan Donald Trump da Joe Biden na ganin sun kai zuciya nesa domin kaucewa barkewar irin rigingimun da ake gani a ƙasashen Afirka a irin wannan lokacin na jiran sakamakon zaɓe. Har yanzu dai ga Suleiman mumuni Barma da ƙarin bayani. yanayin zaman ɗarɗarɗin da wasu rahotanni ke cewa an shiga a wasu sassan ƙasar amurka a yayin da ake jiran jin yadda za ta kaya a fafatawar da aka yi a tsakanin donald trump na jam'iyyar republican da joe biden na jam'iyyar democrat ya sa masu bin diddigin wannan zaɓe a nan niger so kiran magoya bayan waɗannan 'yan takara su yi karatun ta nutsu editan jaridar levanaman musa aksar na da irin wannan ra'ayi in kun duba eh, a cikin wannan kamfani da ake yi mun ga wani abu da ba taba gani ba yadda ake gani afirka nan to an fara kai shi can kasar demokrasiya amerika to abu yana ba mu tsoro in an hudo sakamakon da bai ma eh, su bangaren trump ba ko bangaren biden a samu wani tashin hankali to ubangiji allah ya sa su amerikawa hankalinsu ya kwanta ka wani Eh, zanga-zanga. Barkewar hatsaniya mai nasaba da wannan zaɓe wani abu ne da ake ganin sa a matsayin mugun misali daga ƙasar Amurka. Saboda haka ya zama wajibi Amurkawa su rungumi kaddara ta yadda ƙasashen Afirka za su ci gaba da koyi daga ƙasar da ake yi wa kallon babbar demokradiyyar duniya. In ji wani ɗan jarida mai zaman kansa Tsahiru Isuhu. wanga abu ba abun kwarai ba ne ga demokrasiya kasashen afirka saboda demokrasiya muna jiya tana cikin hatsari a nan afirka dai wannan rikici na amurka da zaɓe ya tabbata to muna cikin hatsari kira da nake musu wani su kiyaye da tashin hankali tashin hankali bai da kyau zaɓe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko. Tuni dai wasu suka fara tunani akan abubuwan da suke fatan ganin wanda ya lashe wannan zaɓe ya mai da hankali a kansu suna masu cewa ko Trump ko Biden bukatar su su gani a ƙas. Sunana dai Salamatu Mai Daji eh, ina nan a Niger. Abun da nake fata ga duka wanda ya samu mu 'yan nahiyar afirka a ba mu muhimmanci mu musamman ma mata baka ce fara ce yan eh, afirka ce yan eh, amurka ce ta ko ina ce a bata yancinta yana da kyau a ce mata an an azamu wani matsayi kuma ga wanda Allah ya ba a kula da kamar a ce wannan baki ne wannan fari ne abu ne wanda ba ya sa kasa ta ci gaba kenan yana da kyau a ce duka wanda ya ci ya maido da shi wannan kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin fararen fata da bakakin fata. Yanzu dai duk inda mutum ya zagaya a nan birnin ya mai cibiyar gwamnatin jamhuriyar Nijar hirar wannan zaɓe na Amurka ne ke kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda sojojin kasar suka ikirarin kashe mayakan Boko Haram 75 tare da ruguza wasu motocin yakin 'yan ta'addar. To komi masana ke cewa daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. to clear the remnants of Boko Haram, Islamic State West African Province terrorists from their identified enclaves Mukaddashin daraktan cibiyar samar da bayanai na rundunar sojojin Najeriya kenan Brigadier General Bernard Onyako ke wa manema labaru karin bayani dangane da farmakin kawar da mayakan Boko Haram da ISWAP da ke arewa maso gabashin Najeriya mai take Operation Fireball da a halin yanzu sojojin ke gudanarwa. Farmakin na baya-bayan nan kamar yadda General Onyako ke bayyanawa na daga cikin wanda ya galabaita 'yan Boko Haram. duba da yadda aka halaka kimanin 'yan boko haram din guda 75 kana aka gurguza motocin yakin 'yan ta'addan guda takwas aka kuma kame guda shida tare da nau'in makamai iri daban-daban rundunar sojojin najeriya ta ce a nata bangaren ta yi hasarar jami'anta guda uku wato hafsa ɗaya da kuma wasu sojoji biyu sannan kalin wasu hudu kuma sun samu raunuka amma a halin yanzu suna ci gaba da murmurewa a wani asibitin sojoji while four other soldiers were wounded in action over the period. However, the wounded soldiers have since been evacuated to military facility where they are responding to treatment. tuni dai irin wannan nasara da sojojin ke cewar suna samu ke ci gaba da jawo tafka muhawara tsakanin masana da 'yan ƙasa. To ko irin wannan hoɓɓasan zai bada kwarin gwiwa kuwa? Dr. Yahuza Ahmad geso mai bincike ne kan ta'addanci a Najeriya. To wannan baya cikin abin da zai bada kwarin gwiwa ko karfafawa ko ɗaya saboda ya zama tamkar wato farfaganda ne wanda kuma gazawa sojojin da take bayyana bisa cewa idan sun ce sun ci nasara akan 'yan Boko Haram bayan wani lokaci kuma 'yan Boko Haram ne su kai musu mummunan hari wanda abin da ya faru a kwanakin nan a baga da kukawa da wasu gurare wannan sun isa abubuwa na gazawa bai bayyananu in har abin da suke faɗa hakan ne yana faruwa to watakila za mu iya cewa an bi wata hanya wacce in mun gani a aikace domin babbar matsalar ita ce jin labarai da muke yi waɗanda ba sa tabbatuwa to ko mai mazauna yankin da ake fafata wanke cewa akan haka abubakar sani na ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya an ba da press briefing kuma ni ban ma yadda da press briefing ɗin ba sanda na je ne bincika mutum saba'in da biyar na su yan ta'addan aka kashe wato wannan operation fireball ɗin nan ana samun results a ci gaba ne mu kuma mutanen gari mu ba da haɗin kai bayanan sirri mu addu'a mu faɗi kalamai masu kyau mu fatan alheri don Allah ya nuna mana ƙarshen wannan masifa ɗin inda aka ce an je an kori yan ta'addanci a wuri ce an yi reclaiming daban ne fa wannan gurin da inda za a ce ba a taba samun wani fitina ba to za a iya samun irin wannan ɗaiɗaiku na attack a can a can da nan da nan da nan amma sojoji sun tashi tsaye suna aiki wannan alama ne na nuna cewa wannan mutane da suke tafiyar da wannan yaƙi na ta'addanci sun san abin da suke yi shi yasa suke kawo wa'annan dabaro daban-daban idan su ma 'yan ta'addan sun canja salo mu ma sojojin namu sai su canja salo za mu ci gaba da musu fatan alheri da addu'a hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Afirka da ke birnin Yamai akan mita ɗari da biyar a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. To yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma doke da shirin na kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Shirin na wannan mako ya samu bakuncin wani matashi dan arewacin tarayyar Najeriya mazaunin kudancin kasar Wane tun yana dan kankane Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa. Wannan matashi ya shafa shekaru da dama yana aikin kanikancin babura. sabanin yadda wasu daga cikin 'yan arewa ke tarewa a jihohin kudu da nufin rungumar bara a matsayin sana'a abinda ya baiwa bakon namu damar cin gashin kansa har ma da baiwa wasu yara damar koyon aiki kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar amurka alphonsus okorokwe ni mai suna shafi'u zubairu daga plateau state local government din na kuma kwamfa a kwamfanin ma ina nan a walwood da na tashi da yan haife ni dai na gani a cikin wannan yanayi eh, disability karatu ne na tashi na aka sa ne a makaranta ina makaranta ina hada da sana'a na hada da sana'an gyaran mesina makaranta dai ta qur'ani ko dai ta boko ta boko eh. makaranta firamare kenan na gama firamare har na zo secondary na zo na ide da shi na gama secondary sai na shiga gaba da gyara in samu kila Allah ya hore sai in je gaba ina kan shi na gyaran mesina na hada sabbi da kuma tsofaffi na hada su su na ɗin eh. Eh, yanzu tun kana yaro ne ka fara ita wannan sana'ar eh ina dai a kima dai na kai shekara goma sha biyar kamun nan na fara wannan aiki eh, kana sakandare ke eh ina sakandare yanzu ya aikin ke tafiya a gaskiya ba laifi don ne ina biya kai na bukata daidai wa daida ba komai mm-hmm. a gidan naku kai kadai ne ka tarar da kanka a cikin wannan halin ni kadai ne mu dai mu 'ya'yan ma'aifina mu ashirin duka da rai muna da rai amma ni ne kadai da na sance kai na haka an haife ka ka tarar da kanka a cikin eh, wannan an haife ni dai ba haka na an haife ni ba jinya ne wani polio na tashi na ji yitirwa polio ne ta same ni shine ana ta min alurai alurai sai abin ta zo har ta zo ta haifar na kamun a sani ya riga shi zarafi na eh, shi ne na rungume kadara na yi wayo sai na rungume kadara na ce ba damuwa eh. kuma ga kanan kana gudanar da kanikanci gaskiya alhamdulillah mutane sun yabe ni suna ta zuwa min da ayyuka gaskiya ba komai har ma ina da yara ma a hannu ma ina koyar da su mm, kamar yara na ne yanzu ke koyar sana'a karkashin naka yara sun kai biyar a hannu na yanzu ka samu ka yaye wasu a can baya na samu na yaye wasu ma suna na wasu jihohi daban-daban mm, suna nan suna kani kan eh. yanzu kana da wani kalubale ne da kan shafi yin wannan al'amarin naka mm. kamar wani irin kalubale ni dai alhamdulillah ba ana jin wani tunani ko wani in advice wayanda suna fama da irin matsalolin da ke tafiya da ni su masu rungume kadara kamar yadda na yi kawai su yi amma wani damuwa bana ina filin I'm feeling a cikin wannan yanayi na tun na samu sana'a ba abin da nake ji wani gashi ba gaskiya alhamdulillah yanzu ya kake ganin ishi kokarin gwamnati wajen kula da nakasassu eh gaskiya ni dai ka gani gaskiya ba ni ban ga wani abu ba gaskiya tunda na ga wani abu da kila ina gaba makaranta makaranta ne ma matsala amma ba dabara ni kan ba taba min wani gashi abu ne na a zo a gani haka ba a'a da taba zuwa min ba a wani gwamnati amma ban zage gwamnati ba eh, yanzu a wannan sana'ar da kake kuma gashi kana da burin koma makaranta shi idan ka samu ka koma makaranta me za ka so ka karanta eh gaskiya ina son karanta mechanical engineering hmm, za ka karanta mechanical engineering yawa Allah sarki mm. wani sako ne yanzu za ka mika ga al'umma masu sauraron namu shawara kawai nake wa duk wanda ke da da ko kani ko duk wanda ya shafi bangare na irin nawa ba lailai sai ya tsaya ga gwamnati ba in akwai karfi ya tsaya ya tsaya ya yi sana'a kamar yadda nake yi gaskiya alhamdulillah na samu na biyan bukata shi ma zai samu ba wani lailai sai ya dafe na kan wani ba To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Oweri Alphonsus Okorokwe da bakonmu Shafi'u da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Muni Barma ke ce da ku sai an jima. To a da Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da shirin jaridun gana. za mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanan labaranta akwai wannan labarin jakaka ko cutar covid-19 za ta addabi donald trump a ranar uku ga watan nawamba jaridar ta ce yayin da kasar amurka ke ɗanɗana kodar ta dangane da ɓannar da covid-19 ta yi wa al'ummanta da kuma tattalin arzikinta sai ga matsala na wariyar launin fata da kuma na halin rayuwa da fasar ta tsunduma a ciki. Donald Trump dai ba shi ne ya hassasa cutar COVID-19 ba amma irin riko da yake yi wa cutar na ci gaba da yin barna ainin gabaki ɗayan duniya kuma da saurari na aka ba yau miliyoyin amurkawa sun tsunduma ka'in da na'an cikin mummunan talauci sa'an nan ga bambanci tsakanin masu arziki da talakawa wanda ya yi kamari din a kasar amurka duk da haka shugaba trump na ci gaba da shirya manya-manyan tarurrukan gangamin siyasa tare da magoya bayansa da ba su sanya amawale ko kuma tabbatar da yin tazara tsakanin su kasar amurka ta yi kashi hudu na baki ɗayan yawan al'umman duniya da kuma kashi ishirin na mutuwa daga cutar covid-19 din kasar koriya da amurka a rana ɗaya suka samu mutum na farko ta ya kamu da cutar to sai dai mutuwar da aka yi rikoda na kasar koriya dududu bai fi 500 ba in an kwatanta da na ƙasar amurka ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta rawaito kai nesa da ni shugaba ya faɗa wa chief executive ɗin ppa dangane da zargin hannu dumu-dumu na sama da faɗi da aka yi masa. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta rawaito Muhammad ne jami'i ɗaya na gwamnati da ke da hannu a badakalar Airbus. Jaridar ta ce ofishin mai shari'a na musamman ya faɗa cewar ya tabbatar da jami'i na farko a cikin badakalar airbus a matsayin wato tsohon shugaban ƙasa john dramani mahama game da abin da mai shari'a na musamman mr martin hamidu ya ce ne dalili ɗaya krakin da ya sa tsohon shugaba mahama ba a gayyace shi domin a tuhume shi ba ne duk da barazana da magoya bayansa da lauyoyinsa ke yi gaskiya cewar ya samar wa kansa inshora kasancewarsa dan takarar shugaba na babban jam'iyyar adawa a ghana ridwan allah tara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An kawo da matsala a Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Maris lokacin da jam'iyyar PRC mai mulki a China. Sananniya wajen keta haƙƙin mallakar fasaha ta gaza a ƙoƙarinta na jagorantar hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kare irin wannan haƙoƙi hukumar kare haƙƙin mallakar fasaha ta duniya abin takaici ba a kawar da mummunan lahani a watan oktoba a majalisar ɗinkin duniya ba babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya sake jefa ƙuri'a don sanya wasu daga cikin masu cin zarafin bil'adama a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ciki har da china da rasha da kuma cuba masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi matuƙar kaɗuwa bai kamata a sakawa masu cin zarafin bil'adama da kujeru a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ba in ji louis chabonu daraktan majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch Helen Nuwa babban daraktan ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan majalisar ɗinkin duniya wato UN Watch ya kira ranar baƙar rana ta kare haƙƙin ɗan adam. a cikin rahotonta na kare haƙƙin ɗan adam na baya-bayan nan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi rubuce-rubuce game da wasu munanan laifuka na take haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar china gami da tsare ƙananan ƙungiyoyin musulmai marasa rinjaye a hinjan a rasha ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi bayani dalla-dalla game da kisan gilla kame mutane ba bisa ƙa'ida ba da kuma danniyar 'yancin faɗin albarkacin baki da ma sauran cin zarafi a cuba kasar 'yan sanda jami'an tsaro na gwamnati suna tsoratarwa da cin zarafin ɗan adam ga masu rajin kare dimokuraɗiyya a kowace rana kuma sun hana 'yan ƙasar kafa ƙungiyoyi babban ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 60 karen tsaye 251 wanda ya ƙirƙiro kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya buƙaci mambobin majalisar ɗinkin duniya su zama masu matuƙar karewa tare da ƙarfafa kare haƙƙin ɗan adam. zaɓin china da rasha da kuma cuba a wannan shekara da venezuela a bara yana nufin yana nuna majalisa ba kawai inuwa ba ce amma abin ba a ce ga abin da aka kirkire ta ta yi a cikin wata sanarwa sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya nuna cewa amurka ta fice daga hukumar kare dan adam a shekarar 2018 saboda wasu tsarinta na nuna kyamar isra'ila da dokokin kungiyar da ke ba da damar zaben waɗanda suka fi kowa cin zarafin ɗan adam a duniya ba su wurin zama a hukumar ya kuma lura cewa kafin ficewar amurka ta buƙaci ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su hanzarta yin garan bawur ga majalisar kafin ta zama ba za a iya magance ta ba abin takaici in ji shi ba a saurari waɗannan kira ba zaben na bana ya ƙara tabbatar da shawarar da amurka ta yanke na ficewa daga majalisar tare da amfani da wasu wurare da damar karewa da haɓaka kare haƙƙin ɗan adam a duniya in ji sakatare pompeo mun bayyana alkawarin raga majalisar ɗinkin duniya na ayyana 'yancin ɗan adam a duniya da kuma tarihinmu na ayyukan wannan shine sharhin more amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau.